wanda ya zo daidai da uku ga watan biyar watan mai shekara ta da goma sha biyar miladiya a wannan masallaci masallacin abu ubaida ibn al-jarrah wanda ke arkilla sakwato inda muke gabatar da karatunmu a sati-sati a cikin littafin al'ibana an usulid diyana na abul hassan al'ash'ari imamil mutakallimin idan muna bi da karatun dai muna cikin babe da ke magana a kan raddi kan jahmiya da mu'tazila da matara kama da su game da kore wanda suke wa sifofin Allah madaukakin sarki musamman kore ilimi siffar ilimi daga Allah da kore kudura daga Allah wannan kan haka muke yau za mu tashi a shafi na ɗari da da arba'in biyar jawab na saba'in mai namba ta saba'in. inda malam ka ci gaba da dai ambaton raddi kan wannan mas'alat malam bismillah bismillahir rahmanir rahim qala al-musannif alayhi rahmatun min Allah jawab thumma yuqal alaysa Allah alima wal wasf lahu bi annahu bi annahu alimun a'ammu min al wasf lahu bi annahu mutakallim thumma lam yajib لأن الكلام أخص من أن يكون الله أخص من أن يكون الله أخص من العلم أن ذلك لا ينفي أن يكون لله أن يكون لله علم كما لم ينفي أن كما لم ينفي بخصوص الكلام أن يكون الله عالما ثم يقال sannan za a ce musu alaisallahu alima والوصف له بأنه عالم أعم من الوصف له بأنه متكلم مكلم أليس الله عالما إيه الله با ميسني با, با عالم بني سوسن يد الله عالم أما سنشي بيد علم مفهم شوانا الله با عالم بني تو والوصف له صفا تاشي بأنه عالم أشي ميسا عالم أعم من الوصف له بأنه متكلم مكلم ya yi faɗi da a ce mai mai magana ko wanda ake wa magana mutakallimin mai magana mukallamu bi fatihin lami wanda ake wa magana ma'ana <clears throat> kalamu a khassu min al'il kalimar siffar ilmu ta yi faɗi fiye da mi fiye da kalamu abinda muka sun mu gane ko ku abinda misali don a gane abinda muka da ya yi faɗi Abin da ka kawa ga kowa kaka yi ne kowane lokaci ba sai wani lokaci duna wani lokaci ba ba sai ga wani mutum ko ba wasu mutane ba ya fi faɗi ma'ana allah ɗaukin sarki ya sanar da kowa kowa da makiyinsa da masoyinsa da mutum da aljan da dabba duk ya ilmantar da su sai dai ilmantarwa ɗin daban-daban take ya ilmantar da annabi musa da duk sauran annabawa shirya kuma ya ilmantar da su manzanci da annabtaka ya ilmantar da su littattafai da sauran abubuwan da sun ka dace ko ko na abubuwan da'a gare kamar da shi ne ya sanar da fir'aunu hanyoyi ne na bata ko hanyoyi na zalunci ko hanyoyi na wani abu daban kamar da shi ya siffanta ko ko shi ilmantar da dabba yadda take sanin diyarta ko kuma da ya san uwa ta yi kila da dabba ka shan nono da abin da ya kamance wannan to duka ashe kenan shi ilimi ga kowa yayi shi amma magana ai annabi Musa ɗaya magana ko ba haka ba ciki da cikin annabawa daga annabi Musa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Musa inda yake ducin duri Sina annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya Isra da Mi'raj zuwa sama ya tahe ce roki Allah cewa sassabci Allah ya ce an rage ya dawo annabi Musa ya mai da shi haka haka haka haka ashe ba kowa ya magana ba amma ilimi kuwa ilmantas a ilimi ya faɗi sannan kuma ko cikin ilimin ko cikin magana annabi Musa ya magana annabi Musa ya magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko annaba dan ba kowa ya magana da shi ba shi ballantana cikin mutane ba kowa magana da shi ba ballantana arna kafirai ko ko ko baka taba sana cewa saran cewa Allah wa fir'aunu magana ko ya Abu Lahab magana ko ya Abu Jahal magana ashe ilmi ya haifadi he da magana ko to to in ko ana ce ma Allah alimun ko ba haka ba haka yadda ka ba Allah wannan sunan sannan kuma cewa a ana iya ba Allah suna in dai a bai bai kai fadin wancan ba shi yasa aka ba sai ce alaysa Allahu alima Allah ba ana ce masa alimun ba i ana ce mai wal wasfu lahu bi annahu alim siffan tashi a ce alimun a'ammu min alwasfi lahu bi annahu mutakallimun mukallamu ya hi da a siffanta ya cewa mai magana ne ko an yi masa magana ya faɗi ko ba haka ba don magana wasu yawa ba wasu ba wanda suka yi mai magana kuma wasu suka yi mai magana ba wasu ba eh an fahimci wannan to summa lam yajib to in ku haka na to bai tabbata ba kenan li'anna al-kalama akhassa min an yakuna Allah mutakalliman dun ya zama magana wai ta zama akhassu ta zama kadan ba kowa ya kawa ita ba ya zan a siffanta Allah da magana amma gairu ilimin a ce ba a siffanta haida ilimu ko ba haka ba to in ko haka nan na to falima la qultum innal kalama wa in kana akhassa min al ilmi anna zalika la yanfi an yakuna lillahi ilmu to me yasa kun ka kore cewa duk da dai ita kalamu ta he zama kasa ta fi rashin fadi fiye da ilmu to amma kun tabbatar ma cewa Allah ana kiransa alimu to me yasa kun ka tabbatar da kun ka kore ma Allah siffar ilmu kama lam yanfi bi khususul kalami an yakuna Allahu aliman ai kasancewa khasun magana keɓantatta ga Allah bata kore bata kore ilmu ba abinda malan sun yace cikin wannan paragraph ko ku wannan faqara cewa babu talazumi babu tilastawa kan cewa in an tabbatar da kalamu to a kore ilmu ko ya an tabbatar da ilmu a kore kalamu kamar yadda tabbatar da ilimi ba shi a tabbatar da kalamu ba tabbatar da kalamu ba shi a tabbatar da ilimi ba to duk hanyar da an ka bi an ka ce a tabbatar da kalamu to ita za a bi a tabbatar da ilmu a tabbatar da ilmu kila an fahimci wannan zama wannan kaɗan zama wannan mai yawa ba shi ka sa a khassu hususu ba shi ka sa a tabbatar da siffa ba kamar umumu ba shi sa a kami a kore ta ba Allah ya samu gani jawabu jawab wa yuqalu lahum من أين علمتم أن الله عالم فإن قالوا بقوله عز وجل إنه بكل شيء عليم قيل لهم ولذلك فقولوا إن الله إن لله علما بقوله أنزله بعلمه وبقوله ما تحمل من أنثى ولا تبع إلا بعلمه وكذلك قولوا إن قوله إن قوة إن له إن, إن له قوة لقوله أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة yuqalu lahum za a ce musu wata tambaya za a yi don su ba da amsa a hujjar shi su da ita kamar da muka sha nanatawa suna ce ma Allah alimun ko sami'un ko basirun a suna sun ce amma siffar da a cikin ba a siffanta Allah da sam'u ba a siffanta Allah da basaru kamar yadda ba a siffanta Allah da ilmu ko da mun ka ce qadiru ko kuwa ala kulli shay'in qadiru muna karanta cikin Qur'ani ɗaya amma ba mu ci lahu ka ji irin bata haka a aqida su cewa suke sunayen kamar da muka sha misali sunaye daina kamar da kabba danka ko kabba na wani naka ko kabba wani abu suna kawai kai lalabe karɗa mai suna ba dole sai ya siffanto da ma'ana wannan sunan ba to haka nan qadiru haka qadirun haka sami'un haka basirun saboda haka duk sun zo cikin Qur'ani akan haka zamu kira cewa mu ce Allah lalle sami'un na basirun na amma sami'un da basirun ba su da ta ma'ana ta gani ko ta ji kamar yadda muna cewa alimun qadirun amma alimun ko qadirun ba su da wata ma'ana ta cewa mu ce mai mai kudura ko mai ilimi to shi na ka sun ya ambata musu wani abu wa yuqal yace sai a ce musu min aina alimtum anna Allah alim to ina kun ka san Allah alimun na ana bashi suna alim ina kun ka sani ya kuka ce ma Allah alimun ko alimun ina kun ka samu hakanan nan fa in ka ce idan sun ka ce muna bi ya azza wa jalla ai cikin fadar Allah inda Allah ya ce innahu bi kulli shay'in alim nan mun ka samu mu ce ma Allah alim saboda haka muna ce ma Allah alim muna ce mai sami' dan ya ce sami'un basir muna ce mai qadir dan ya ce inna la ala kulli shay'in qadir an batun wannan da yashe sa mun ka ce mai hakanan to yanzu dai ana magana kan alim mun ce ma Allah alim a matsayin suna gare duk da cewa siffar ba mai da ita ba kila lahu yace to sai mu ba su amsa mu ce to wani zalika in ko har zuwa abu cikin qur'ani yana sa a tabbatar da shi a yadda da shi a karbai faqulu to ya kamata ku ce inna lillahi ilmin Allah yana da ilimi in dai zuwa abu cikin qur'ani ana tabbatar da shi ko to ku ce Allah na da ilimi dun mi bi qawli dun shi Allah ya ce anzalahu bi ilmihi nan ba anzalahu wa huwa alim yace ba anzalahu bi ilmihi ya saukar da alqur'ani da iliminsa ya jingina ilmu zuwa gare to ku ce Allah lahu ilmun kenan wa bi qawlihi kuma ya sake cewa a wata aya wa ma tahmilu min unsa wala tadau illa bi ilmi wa ma tahmilu min unsa wata dabba ko ko wata mace ko wace irin mace ta mutun ko ta dabba ko ta tsiri ko ta ni unsa an kace wanda ba namiji ba kishiyar namiji opposite na namiji to ba za ta dauki ciki ba wala taba'u ba za ta haifai ba illa bi ilmi sai da ilimin Allah to inda ana jingina ilmu zuwa ga Allah kuma kun ce abin da hito cikin alkur'ani za ku yi aiki da shi to ku yi aiki da wannan ayan ma sai ku ce Allah na da ilmu sannan waka zalika kulu haka ku faɗa kwarai mu jiya ku ce ina lahu quwwatan ba qawiyyu ba ba inna Allah huwa razzaqu dhul quwwatil matin ko ku al ba a ku ce lahu quwwatan ku tabbatar mai da siffar kuwa. dun da kaulihi dun shi faɗi siffar kuwa ga kai ne Ya yace alam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa alam yarau eh basu gani ba basu gani ba an gani na basira anna Allah alladhi khalaqahum cewa Allah nan da ya halice su huwa ashaddu minhum quwwa su an shi an mafi tsananin ƙarfi fiye da su ashe Allah kawai yana da kuwa nan yana da kuwa ko kuwa Allah ashaddu min quwwatihim ashe kaga su kafiran yahuda da samuda da adawa suna da kuwatun ko suna cewa man ashaddu na kuwa. wane ne fi karhi gare wane ne fi karhi da mu manzo Allah da ke sarki ya rasulullahi ka ambata musu ko ku annabin nan nasu ya ambata musu cewa awalam yarau anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa nan ba cewa Allah qawiyyu ba cewa Allah yana da kuwa ya ce to in dai duk abin da ya cikin alkur'ani ya kamata a hurta shi a aiki da shi a yadda da shi don kawiyu ya haito cikin kula suka ce muna ce ma Allah alkawiyu to ai su ce ma Allah lahu quwwatun duk daina an fahimci wannan wa in qalu qulla wannan hus wannan dalili na huska aya shi yasa in dai dalili na huska aya ka sa'a ambace abu to awi ta zo da wancan ta zo da wancan ta zo da cewa alƙawi suna na Allah ta zo da cewa alƙadiru suna na Allah ta zo da cewa al'ali suna na Allah to kuma ta zo bi ilmihi na cewa sifata ta Allah ta zo bi mi bi abu ashaddu minhu quwwa quwwatu sifata ta Allah indai ana faɗin wancan dun zuwa ne cikin alquran to shi ma a faɗi wannan idan ko ba a faɗi wancan ba an ka faɗi guda to sai a fada cikin afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'dil fama jaza'u man yaf'alu dhalika illa khizyun fil hayatid dunya to wannan huska ta aya kenan huska ta hankali wayin kalu wayin qalu qulna inna allaha alimun li annahu sana'a al'alama ala ma fihi min athari al-hikmati wa ittifaq at-tadbir qila lahum فلم لا تقولون إن لله علما كما ظهر في العالم من حكمه وآثار تدبيره لأن الصناعي الختمية لا تظهر إلا من ذي علم كما لا تظهر إلا من عالم وكذلك لا تظهر إلا من ذي قوة كما لا تظهر إلا من قادر وإن قالوا لسكة آه shi ma ta hanyar hankali da ilimin larabci muna iya cewa ana iya cewa ƙadirun ko ƙadirun ko alimun ko alimun amma ba a ce lahu ilimun saboda mi yace fa in kanu in suka ce kulna mun hade haka kulna mun ce inna allaha alimun mun ce allah alimun na li'annahu sana'a al'alama bi fathihi lam alimu bi kasri lam mai sani ko ko ko masani alamu bi fathihi lam duniya ko halitta shi mufradina jam'in sa alamina ko ehin alamina alhamdulillahi rabbil ala lamina halittu kenan inna allaha alimun mun ce Allah alimun na li annahu sana alama saboda shi ya halitta gaba ɗaya mun gani alama fihi akan abin da a cikin halittat in ka dibi halittat ko wacce irin halitta ta ɗan adam ko ta aljannu ta tsiwarwari ta tsiri ne ko kuma ta dabbobin ruwa ne ko ta dabbobin tudu ko har ka sararin samaniya ne duk inda ka diba za ka ga wani abu ya bayyana gare ka min asaril hikima na gurabu na alama akwai hikima cikin wannan lalle abin na akwai hikima wacce wattisaki tadbir administration din wannan daidai ka tahiya at tadbir gudanar da wannan abun bai hiya bai zaudewa wanda Allah ya zara abin nan haka ka tafiya alasa bil misal dauki ni da dare sai haka kullun yinin ya zo kullun daren ya biyo yini ya zo daren ya biyo shekara wa shekaru tun sadda baka san tarihi ba haka yake tafiya ila yawmina hada ko ba haka ba a taba samun matsala ba ko aka samu wani fault rana ta kihtuwa rannan ba a taba samu ba ko ku aka samu mi aka samu rana ta kwaɗe sai ta zarce dare ki zuwa a inda Allah ya yarda cewa rana dare rana dare haka yake tahiya inda Allah ya yarda cewa dare zungur ko ko watanni haka yake tahiya inda Allah ya yarda rana zungur haka take tahiya sake tadbiri tsarin haka yaka tahiya to kasancewa an halitta halittu kan haka to shi yasa ɗaya muka yadda mu ambata mai alimu sai ce a kila lahun sai a ce musu to falima la taquluna to missa za ba ku cewa inna lillahi ilman Allah yana da ilmu ana cewa alimun na saboda shi yayi waɗannan halittu to missa wai ba a cewa yana da ilmu bima zahara fil alam saboda abin da ya bayyana a cikin duniyar ko a cikin halittar min hikamihi wa asari tadabirihi na hikimomi ne shi Allah da alamomin cewa ai su waɗannan abubuwa ba su ka tiya da kansu ba ko su halittun su sararin samaniya ita rana shi watan ita darin da ranar ehin halittun gaba ɗaya ba su ka tiya da kawunansu ba ai akwai mai tafiya da su to shi kuma mai tafiya da su dole na da ilmu me yasa ba ku cewa haka saboda ni sana'a sana'i'a saboda halittu alhikamiya na hikima ko kuma kage kaji sana'i kaji kaji as alhikamiya na hikimomi hikamu jam'i hikimatu ba hukumiya ba hikamiya na hikimomi ai la tazharu ba ta bayyana illa min min la min zi ilmi sai mai ilimi abuna an ka ce ba yayi ne sai da ilimi to sai wani ya zo yayi shi in dai ta tabbata sai da ilimi aka yi to kenan wance yana da ilimi ko ba haka ba abubuwan nan da an kai da hikimomi ba su yiwa sai da ilimi to ashe wanda ya su ashe yana da ilimi kama la tazharu illa min alimi kama yadda ba su bayyana sai ga mai ilimi sai ma'abuci ilimi kuma mai ilimi ba a rarraba su mai mulki kuma kuma sarkin ko mai ilimi kuma kuma mai siffa ilimi kuma mai ilimin a fahimci wannan sosai wa kazalika haka la tazharu ba su bayyanuwa illa min zi quwwatin sai mai karfi sai ga ma'abuci karfi kama la tazharu illa min qadirin kamar da ba su bayyana sai wanda aqadiru wanda kuma wanda aqadirun wanda sifatul kudura quwwata ta tabbata gare sai alim wanda alimu kuma sifatul ilmin ta tabbata gare mutalazima ne ba su koruwa baka ambata ma Allah suna ka ce bai da wannan a kiyaye wannan jawabun wa yuqalu lahum kuma wani na hankali jawab ويقال لهم إذا نفيتم علم الله فهلا نفيتم أسماءه فإن قالوا كيف ننفي أسماءه وقد ذكرها في كتابه قيل لهم فلا تنفع العلم والقوة لأنه تبارك وتعالى ذكر ذلك في كتابه ويقال لهم أشي مسو أه إذا نفيتم علم الله إذا كنا كوري علم الله ku ilimin kuka sun ku kore fa halla na faitum asma'a to me hana ku kore sunayen ku ce a bakiran Allah alimun ko alimun a bakira qadirun a ne sami'un a ne basirun haka ya kamata fa na faitu asma'a me hana ku kore sunayen su ma fa in qalu in suka ce a kaifa nan fi asma'a ya za mu kore sunayen Allah as-sami'u al-basiru al-alimu ko al-alimu ko al-qadir ya za mu kore wa kan zakara fi kitabihi gashi ya ambace cikin qur'ani ya za mu kore qila lahum sai a ce musu a to falatan tanfawul ilma wal quwwata to in ku haka na don ambace shi in Qur'an to kaku kore ilmu kuma kaku kore kudratu don mi annahu tabaraka wa ta'ala don Allah madawakin sarki zakara zalika fi kitabi su ma ilmu da kudura ya ambace cikin alqur'ani an fahimci wannan sosai wannan duk shine na ka son kokari ina jin ku mu fahimta malam ya takaice yana ta ambato muna inda an ka samu ko ku inda aka yi ta tarnaki tsakaninsa da shi duk da mi duk da sifofin Allah duk gaba ɗaya haka suka yi musu gaba ɗaya amma saboda mi saboda waɗannan sun yi bayyanuwa ko ku an yi rikici kansu amma abin da ka ɗauka ɗoki asma'ullahi ta'ala gaba ɗaya ɗoki waɗanda ka fi san 99 in ka san su duk gaba ɗaya suna tabbatar ma Allah su amma suna kore sifofin da ƙunshe da su kila an fahimci wannan duk gaba ɗaya haka suke yi to amma lokacin da rigingimu kan waɗanga take ku tafi yawa ko ko su abuga misallai shi yasa aka ambatan su sai yasa yan ashariya sun ka tashi su sun ka rike su sai suka ce al-qudratu al-ilmu al-baka'u ko al-mukhalafatu al-hawadisi al-qiyamu bin nafsi al-mukhalafatu al-hawadisi suka kawo salbiya suka kawo nafsiya al-wujudu sannan suka kawo salbiya sannan suka kawo ma'ani sannan suka kawo ma'anawiya wajen ma'ani suka ce as-sam'u al-basaru al-kalamu ko alhayatu sai amiya na ciko alkalamu na fa na saura na shiddafa as-sam'u eh, na farko dai alhaya al'ilmu alhayatu ehin alqudratu as albasaru ehin sanami alkalamu wannan sune ma'ani cewa a tabbatar ma Allah sifofin su mujarradin a ce sifofina na suka tabbata ga Allah to kasancewa ce kuma ya sifantu da siffa a kira da sunan a tabbatar mai sifa kuma a kira shi da sunan sai ce wa kaunuhu ta'ala ehin qadiran wa kaunuhu ta'ala hayyan wa kaunuhu ta'ala sami'an wa kaunuhu ta'ala basiran wa kaunuhu ta'ala mutakalliman kila an fahimta can da zo a tabbatar ma Allah sifat nan kuma a kirai Allah da sunan kila a gane sosai to sai zan mafi yawa a sha'ariya sai ta rike waɗannan ta ɗauke su a tauhidi misallai na an ka buga saboda kansu aka yi ta jayayya kuku kansu an ka yi ta buga misallai amma duk gaba ɗaya sunayen Allah suna kiran su in sun fito cikin Qur'ani suna kiran Allah da su amma ba su yadda da siffar da a ciki mu fahimci kadiyat ba su yadda da siffar da a ciki wannan ɗaya kenan na biyu akan waɗanda aka mai san musu raddi kan abin da ya hito cikin Qur'ani aka mai san musu raddi ba kiretin wani za a yi ba to sai muka ce as ya fito cikin qur'ani al ya hito as-sami'ul basir ko sana al ya hito wa tawakkala ala al-hayy alladhi la yamutu ko ba haka ba al wa kaunuhu qadirun ya hito cikin qur'ani to inna allaha ala kulli shay'in qadirun ko ba haka ba ehin to amma waɗannan sanan amma amma al ko al bai hito ba sai dai su aiki ya hito wa kallama Allah Musa ta kalima amma bai hito kamar da aka ce ƙadirun ko sami'un ko basirun ko hayyun bai hito mutakallimun ba ko eh sai malamai suka ce babu bukata a cewa kaunuhu ta'ala mutakalliman a fahimci wannan sai aka ce ko ana raddi to a tsaya ga mu tsaya ga sunaye ko sifofin da suka taho cikin Qur'ani can inda aka ce al-mukhalafatu lil hawadithi babu bukata saboda babu inda Allah ya ce khalafa ko ba haka ba ko mukhalifu lil hawadith babu inda ya ce haka nan alkiyamu bin nafsi ba a cewa haka saboda inda duk babu inda ya ce haka nan amma ana sun a ce alkiyamu bin nafsi ma'anahu algina ko alganiyu sai a ce ya hito inna allah wallahu alganiyu wa ko ba haka ba alkiyamu bin nafsi in ana sun almukhalafatul hawadith ma'anarta aka so sai a ce a a laysa kamithlihi shay'un ai ta mukhalafatul hawadith kila fahimci wannan abinda muka so mu tabbatar a tabbatar ma Allah sunaye ne sannan a tabbatar ma Allah sifofin da an ƙunshi cikin waɗannan sunaye amma ka a kawo sunaye ko sifofin da ba su hito cikin ƙur'ani da hadisi ba a fahimta ko da ma'anar ta yi daɗi ko da ma'anar haka take don kan bude mu ka'idat to shi yasa mala yake ta kokarin ya bada waɗanga da misalai sai ce to in dai cewa asma'ullahi sun hito cikin Qur'ani shi yasa kuka cewa haka to aiko ko da kudratu Allah ta cikin Qur'ani su ma ku wadi haka kila an fahimci haka ko wa yuqalu lahum jawab wa yuqalu lahum qad allama Allah 'azza wa jalla nabiyahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ash-shara'a wal ahkam wal halal wal haram wa la yajuzu an yu'allimahu ma la ya'lamu فكذلك لا يجوز أن يعلم الله نبيه ما لا علم لله تعالى الله عن قوم الجهمية علوا كبيرا ويقال لهم مساكي باس وتهجى ميقاري نتشوا متشي مسكر علم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الشرائع والأحكام Allah maɗaukakin sarki mai buwaye da ɗaukaka ya sanar da annabinsa shari'o'i wal ahkama ya sanar da shi hukunce hukunce wal halal ya sanar da shi halal wal ya sanar da shi haram ko ba haka ba to wala juzu bai ko tabbatuwa bai yiwa a hankali an yu'allimahu ma la alamu ya ilmantar da shi abin da shi bai sani ba bai yiwa wanda a jahili ya sanar da kai ilimi inda Allah sanar da shi ya sanar da annabi ne to bai yiwa a ce Allah ya sanar da annabi shi da shi Allah bai sani ba bai yiwa fa kadalika haka nan la juzu bai yiwa an yi yu'allima Allahu nabiyahu Allah ya sanar da sa ma la ilma lahu bi da bai sani ba waɗanga ɗaya ba kowane annabi ba ba annabi Muhammad ɗaya ba sannan ba halar da haram da shara'i da hakamu ba duk abin da Allah ya sanar da wani adam bai yiwa a ce Allah ya sanar da abin da shi Allah bai sani ba kai ta'ala Allahu an qawlil jahmiya uluwan kabira Allah ya ɗaukaka Allah ya wuce Allah ya kasaita ya wuce ƙaulin da jahamiya kai mai Allah ya ɗauka ku da wannan ɗaukaka mai girma Allah ya tsalka ku daga wannan jawabin wayo da lahum jawab ويقال لهم أليس إذا لعن الله الكافرين فلعنه لهم معنى ولعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم لعن wai kala lahum wata wata magana ta hankali za a ba ta nafsi ba ta hankali alaysa idza la'ana Allahu al-kafirina ma'anan ashe Allah idan ya alal kafirai la'antar da zai wa kafirai bai da wata bai da ma'ana yana la'antu yana yana la'antar su sannan wa la'ana nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana shi ku la'antu annabi bai da ma'ana ma'ana ai annabi na la'anta wasu ko sannan Allah ya la'anta ya la'anci wasu ko a ashe la'anta Allah da la'anta manzo Allah ba daban-daban suke ba daban-daban suke sannan ya hanka ce Allah ya la'ani mutum ko kuma manzo Allah ya la'ani mutum ba kenan abin nan tabbas ya wakana ba la'antar ta wakana la'antar da annabi ya ta tawaka an yi ta din ko ba cewa an yi abu kuma alhali ba a yi shi ba ba cewa Allah an ci abu Allah ya lanci abu a yi shi ba ko fa in qalu na'am in suka ce i lallai duk wanda Allah ya la'ana lalle la'ana an yi ta duk wanda manzo Allah ya la'ana lalle la'ana yayi ta sannan kuma akwai bambanci la'ana Allah da la'ana da manzo la'ana Allah da ka wasu kafirai da la'ana da manzo Allah ka wasu kafirai duk la'ana Allah aikin Allah na la'anan manzan Allah aikin manzan Allah na an kuma manci ko kila fa yuqalu sai a ce musu fa in qalu na'am fa yuqalu lahum فما أنكرتم من أن الله إذا علم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فيكون للنبي صلى wa sallama wa وسلم Subhanahu wa علم وإذا كان كنا وإذا كنا متى أثبتناه غاضبا على الكافرين فلا بد من إثبات غضب وكذلك إذا أثبتناه راضيا عن المؤمنين فلا بد من إثبات رضا وكذلك إذا أثبتناه حيا سميعا بصيرا فلا بد من إثبات حياة وسمع وبصر a kula da wannan hankali da amfani mai shiga na sosai in muka kiyaye Allah bai al'anci wasu kafirai ba ya la'anta tabbas ku masu karatun alkur'ani ba ku yadda da haka nan ba ku mu'tazilawa da jahamiya a mun yadda Allah ya la'anci wasu manzo Allah bai la'anci wasu a cikin hadisai ba eh ya la'ance su kun san da waɗannan hadisai eh mun san da su to abin da muka tambaya kenan la'antar da Allah yawa wasu kahere da suka gabata babu ta la'anta bata yi ba ba su la'antu ba sun la'antu abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda manzo Allah ya la'ana ba su la'antu ba sun la'antu ashe akwai la'ana eh sannan akwai la'ana ashe akwai la'ana ashe in abu yayi abu in in kace kai abu to ashe akwai abin nan dan ka ce Allah ya la'ana to akwai la'ana kenan dan ka ce manzo Allah ya la'ana akwai wal'ana kuma kun san da haka ko ba haka ba in sun ka ce ifar kalon sai a ce musu fa ma an kartun min anna Allah idza allama nabiyya wa sallallahu alaihi shay'an to misa kun kai musun idan Allah madaukakin sarki ya ilmantar da annabi ne wani abu Faya kunu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ilmun ku kara shi akwai shi nan faya bayan sallallahu alaihi wasallam ku sa ilmun Faya kunu lin nabiy wani nuskha a gare ta duwa ga nuskha ta Hamadul Ansari babu ilmun sai ne di wata nuskha don in da ni karanta abin bai shiga amma in kuka diba wasu nuskoki akwai faya kunu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ilmun bayan ka ce sallallahu alaihi wasallam sai ka ce ilmun walillahi subhanahu ilmun an gane wannan to fa sai a ce musu fa ma ankartum misa kun kai musu min anna Allah na cewa idan Allah sarki idan allama nabiyahu sallallahu alaihi wasallam idan ya sanar da annabi ne shay'an wani abu to fa yakunu zai kasance lin nabi sallallahu alaihi wasallam ilmun ko annabi na da ilmin wannan abu tunda Allah ya sanar da shi ko sannan walillahi subhanahu ilmun Allah shi ma yana da wannan abin tunda shi ya sanar da annabi ne idan dai in an kai abu in an ce Allah ya la'ani wani to la'anta an yi ta tana na akwai ta to me yasa da an ka ce Allah ya ilmantar da manzo nai to sai a ce babu ilmantarwa din akwai ta kenan akwai ilmantarwa akwai aikin da Allah ya yi akwai aikin da annabi ya yi Allah ya ilmantar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to me aikin to an samu abubuwa guda uku an samu mai ilmantarwa an samu wanda an ka ilmantar an samu ilmantarwa an samu ilimin wanda ka ilmantarwa Allah wanda anka ilmantar anka ilmantar Muhammadu ilmantarwa aikin Allah ilimin ganewa aikin Annabi Muhammadu ashe da duk an ka samu wani yayi wani abu sai an samu ga abubuwa guda uku in dai can kun tabbatar ma da cewa da Allah ya yalla ayi wasu kunci akwai la'antuwa Allah ya kashe wasu kunci kashin ya tabbata akwai kashin to in an ka ce Allah ya ilmantar da Annabi Muhammadu kina akwai ilmantarwa an gane wannan sosai to bari mu ƙara wasu a, wa'iza kunna wa kunna idan mun ka kasance mata asbatnahu ghadiban ko shi mun ka tabbatar ma Allah muka ce mai hushi na? akan ka alal al na mu ƙara akan kafirai ko ba haka ba wa ghadiba Allahu alaihim wa la'anahum ko ba haka ba akwai wasu Allah ya hushi kansu ya la'ance su ashe dole ka tabbatar da cewa akwai la'anta akwai hushi wa ke hushin Allah waye la'antar Allah to idan mun ka tabbatar ma Allah mai hushi na akan kafirai fala buta min ifati gadami dole mu tabbatar da shi akwai hushin akwai hushin wa kazalika isba idza hu radiyan ala almu'min idan mun ka tabbatar ma Allah mai yarda yardana akan mu'minai ko ba haka ba wa radiyallahu radiyallahu anhum wa radu anhu ko shi Allah ya yarda su sun yi da wancan wasabiquna alawwaluna min almuhajirin eh wal ansar wal ladina tabi'uhum bi ihsanin ko ba haka ba eh radiyallahu anhum wa radu anhu inda Allah yana yadda da mu'minai da kuma ga laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara ashe Allah yana yarda tambaye ku kai in Allah an ci ya yarda akwai yarda ko babu ta to in dai an tabbatar ma Allah ya yarda da mun fala budda min isbati ridan dole a tabbatar da akwai yardat in ku an ka ce an hakori yardat to kenan su waɗannan waɗanda an kace Allah da su ba samu yarda batun da babu ta sai a ce ya Allah ya aiki bushaki bi iska kila fahimta ya yi aiki kuma aikin ya tafi ya yadda babu yaddat ya yi hushi babu hushin an gane saboda haka idan muka tabbatar ma Allah mai hushi na akan kafirai dole akwai hushin idan muka tabbatar ma Allah mai yarda na akan mai dole akwai yardat ko to wa kadhalika idza asbatnahu haka magana zamu ce haka kaida zamu dauko ta idan muka tabbatar ma Allah hayyan mai raina to dole akwai hayatun sami'an mai jina dole akwai sam'un basiran mai gani dole akwai basarun ko idan muka tabbatar ma Allah hayyan sami'an basiran fala budda min isbati hayatin wa sam'in wa basarin an fahimci wannan wannan hanka ta hankali kenan wadda ita ce a shari'a sun ka gina mazhaba su akan na tabbatar da wannan amma kiyasan na Allah kali to alhamdulillah kuma abin da yayi daidai abin da aka so a tabbatar an tabbatar an fahimci wannan sosai gaba wa yuqalu lahum ga wata mushkila na nan wadda yan nahawu suna hawada wannan har suna ta bari wurin ga mu saurara mu ji wa yuqalu lahum jawab wa yuqalu lahum wajadna ma'alim ishtuqqa min ilm واسم قادر اشتق من قدرة وكذلك اسم حي وكذلك اسم حي اشتق من حياة واسم سميع اشتق من سم واسم بصير اشتق من بصر ولا تخلو أسماء الله عز وجل من أن تكون مشتقا أو لإفادة معناه أو على طريق التلقي أو على طريق التلقين فلا يجوز أن يسمى الله عز وجل على طريق التلقين باسم ليس فيه إفادة معنى وليس مشتقا من صفة da suke na baya amma dai makaranta. Wai wa lahum sai a ce musu ga wata ka'ida ta wajen malaman arabiya na malaman balaga suna amfani da ita wajadna isma alimin mun samu kalima sunan kalima alimu shi shi sunan noun ko name min ilmin an tsago shi daga kalimar ilmuna dama cikin sunaye akwai sunan da mushtaqqun abinda an ka tsago daga wani abu wata siffata mai ma'anar to mai wannan ma sai aka tsago wannan siffata to kalima alimu ina an ka dauko ta daga ilmun wasmu qadirin kalimar qadirun ina an ka ɗauko ta ushtuqqa min qudratin a arabiya an ɗauko ta daga qudura wa kadhalika ismu hayyin kalimar alhayyu ina an ka ta ushtuqqa min hayatin wasmu sami'in kalimar sami'u sunan sami'un ushtuqqa min sam'in an ɗauko ta daga sam'u sai a ce mi sai a ce sami'un mai ji sam'un ji ko ba haka ba kamar da ka ce alimu mai ilimi ilmun ilimin qadirun mai iko qudratun ikon hayyo rayayye hayatin rayuwar sami'un ji sam'in sami'un mai ji sam'un ji wasmu basirin kalimar basir sunan basir mai gani ushtuka min basir an rubuta daga basir ganin to in haka na to tambaya wala ta khalu asma'ullahi azza wa jalla to nan ɗayan uku dole sunayen Allah ba su fita ba su yi hintuwa min an ta kuna mushtakka ko dai ka ce an tsago su dole ka zaɓi guda su muka son mu ji to kai wani za ka ba Allah ko dai ka ce an tsago su na daga asalin su wuri wuli auli ifadati ma'anan ko ka ce a'a ba a tsago su ko ina ba an dai cewa a sam'u dun ya ba da ma'anar da an waɗe ta kasa wanda aka nuhi kamar yadda an ce ibrahimu babu ruwanka idan da aka tsago shi da an ce ibrahimu kasan wanda aka nuhi da an ce muhammadu kasan wanda aka nuhi da an ce aliyu kasan wanda aka nuhi awa la ɗariƙi ne ko kwace a'a laƙabi na ɗaya an ka azama allah laƙabi kamar me an ma'anar laƙabi kamar kai ana ce ma a sunanka aliyu sunan babanka muhammadu sai ka yaro sai ka samai muhammadu sunan uban ko sai ha kama ce mai baba shi dan naka to kaga lakabi daina na ba shi ya heka ba kuma ga ka'ida wanda ya heka shi abba ba ko to yanzu baba tana aiki ga yaron yanzu ba ta aiki kama kamance in sunan daina an kai daidai da wani babanka wanda adda wannan sunan kila an fahimta ko sunan mamakka mahaifiyarka aishatu ko zainabu ko fadimatu sai ka haɗiya sai ka samu ta ɗin ko faɗe mata din ko Zainabu ɗin sai ka kama ce mata momi ko inna ko tsohuwa to duk wannan sunan da kasa ba sunan lakazi ɗaya na kasa mata saboda ita da tsohuwa yayi to mu tambaya yanzu za mu ce sunan da an ka samu samu Allah a samiu ko albasiru ko alhayu ko alkadiru ko al wanne ne daga cikin uku ɗin. ishtukka an tsago suna da wani suna su ba da ma'anar siffat ko kuma bai don an ba da shi na don da an hwade Allah da an hwade asami ka san Allah aka nuhi amma bai da alaka bai da ma'ana ko ko laƙabi na wani adda wannan suna an karada ma Allah duk wanda aka bauta ta ma da in ana bauta ta mai ko ko in shi ka mutane shi ka halittu kawai irin wannan suna aka sa mai ko da wannan ma'anar bai da wannan ma'anar ba an gani shin wanne ukuna na wanne to dole a zaɓi guda ko da ka ce ma Allah a'a mai kama da sunan akwai mai suna an ka ara ma Allah an ka samu Allah laƙabi ko ka ce haka ko ka ce a'a an azama Allah sunan duk an kira shi dole a san kai ya goma sai kwatta ka ce mai da kwatta ka ce mai da kwatta ka ce mai da sun ka ta ya goma in ka ce kai da wa ka tahowa baka sa ma kowa suna ba ashe ko to dun ka azama kowa da ka kira sai ya taho sai ka samu wancan Muhammadu na biyu ka samu Aliyu na uku ka samu Abubakar na hudu ka samu Usmanu ashe ka samu su li ifadati ma'anan dun ya bada wata amana a yayin da kace Muhammadu Muhammad dai ka tahowa a yayin da kace Aliyu Ali dai ka tahowa in kace Muhammadu ya aure ka san wanda haka ne in kace Aliyu ya tiya ka san wanda aka ne ko to iri ne na an ka samu Allah dun ɗaya bambanta tsakanin lata da uzza da gumci da wani da wani sai an ka samu Allah sami'u basiru ko kuma a'a wani magabaci akwai mai irin sunan sai an ka samu Allah laƙabi saboda ya kama da wancan ko kuma a'a sunan an tsago shi daga wata kalima mai ma'ana ana son in ka kira Allah da wannan sunan ya zan ma'anar ta hito wani aka yi cikin uku din kila an gane ai mun san wanda aka yi ko ehin dole ka wadda kuɗin ga wannan wani mandiki na ya kai malam nan mandiki tare da sulkin mi sulkin larabci ciki dun wannan sai da ibn qayyim al-jawziya a cikin bada'ul fawaid ya bata shahi 40 yana bayani tsakanin ya tantance ma mi as suna takwana, kwana sannan mi an musamma sannan mi at tasmiya sannan mi as sifa duk sai yace sai ka san su da ya gama gano ya gama bayanin wajen fejukka da yawa yace wannan ilimin ko da duniya da katto baka samu komai shi katta ka koma da shi shi dai ka sani to ka kara bauta ka san bambanci yace daga nan na mafi yawa sun kabace sai an san mi a ismu yan ka ce Allah walillahi al husna sannan mi an musamma mai sunan sannan mi abin mi at tasmiya rada sunan sannan mi a karkashin sunan na sifa kila an fahimta shi yasa mi shi yasa malama aqida kullun ka cewa sifa ta suna yawa an fahimta an gane haka kamar yadda suna afwan labar labari ya hi sifa yawa sifa ta hi suna yawa labartawa game da Allah ta hi kwadin sufofin Allah yawa sifofin Allah sun hi sunayen Allah yawa ma'ana kana labartawa ga Allah labartawa kamar ya ce ya Allah duk wanda ya ci amana wa duk wanda ya harare mu Allah ka hararai labari ka basuwa cikin lokacin kana addu'a ko ko ka ce ai so da yawa ba sani ba kuka ihinta mawdu'i saboda sai ka ce saboda an yi kahirai da yawa an yi yan ta'adda da yawa suka wa Allah tsageranci sai Allah ya gaba da su ko ko Allah sai ya wace su ko ko sai Allah mai da su labari sai Allah ya gaba da su kana cewa siffan yi gaba siffa Allah ta kana labartawa na ko cikin labartarwa kana ba kana amfani da kalmomi da dama wajen ba da labari amma baka siffanta Allah da waɗannan labarai da kaka basuwa ba sani ko ko ko an gane kamar wani mai addu'a da ka addu'a Allah ko harare mu Allah ka hararai Allah kwai kwa ah, bi mu da gudu ya ce Allah ka taɗe shi <laughs> addu'a ta yake kusan mai ga addu'a mariga ya shaksi da tahiru Allah ji kai ne yana irin waɗannan kalmomi da yawa ya ce Allah kwai mana kaza Allah kai mai kaza yana ikhibari ikhibari ya amman ciki kana cewa siffar taɗewa ta Allah ta siffar harara ta Allah ta ikhibari aka basuwa ikhibari ya hi sifa yawa to amma wajen sifa wajen sifofi akwai sifofin da ba a ce ma Allah yana da su din yanzu yanzu mun gama mun ce Allah yana da sifar kalamu ko amma muka ce ba a ce ma Allah mutakallim amma yana sifar kalamu ashe kaga Allah yana da sifar irada amma ba a ce ma Allah muridun Allah yana da shi'an mashi'a amma ba a ce ma Allah mushi'un ko ba haka ba ba a ce ma Allah mushi'u amma sifar ana Allah na da sifar bahiku dariya amma ba a ce ma Allah addahiku wani ce ma Allah dahiku Allah na siffar gadab wa gadib Allahu alaihim an ba ce ma Allah al-gadibu ko da ana cewa gadibu ko ana cewa gadab amma ana cewa gadaba ne ko ehin to ala kulli hal akwai sifofi shi sa sifofi kaga kenan tunda akwai wasu sifofi da aka tsago suna ciki sannan akwai wasu sifofi da ba a tsago suna ciki to kenan akwai sifofi sun yi suna yawa sai ya zan sunaye su kuma su a mafi kaɗan sai ya zan yana da sunaye 99 ala kulli hal a fahimta to abin da yake son ya ce shi nan malam to sunayen Allah su sunaye akwala shi ne ka son hikaf labudda duk sunan da zaka sama Allah dole ushtuqa min sifatin dole dole da ka faɗi Allah da wannan sunan to siffar da a cikin sunan ta Allah ta a yadda ka ce ma Allah ar-rahman to rahmatu sifa Allah ta a yadda ka ce ma Allah al-qadiru ko qadiru to qudratu siffa Allah ta an fahimci wannan to sai mu taho mu ɗauki sunayen Allah maɗaukakin sarki mu ce sunaye a al'ada ta harshen larabci ko ko harshen masu harshe ana sa ta a matsayin suna mai sifat don wannan abin na da sifat shi yasa an karaɗa mai sifat idan yau an karaɗa ka sarki kana da mai mulku kenan ko sai mu ace ma maliku a larabci ko sai mu ce maliku a yanda yan ka sauke ka ba a ce ma maliku ashe siffa maliku sunanka ya samu asali daga mulku ɗin da an ka sama an fahimci wannan eh to irin ta sunayen irin suna an ka sama Allah in sake maimaita abin da ce irin suna an ka sama Allah ko kuma a an sama ɗaya don a bambanta da wasu ma'ana ba ta cikin ma'anar ko kuma mai sunan wani adda sunan an karɗa ka ara ma Allah dole a faɗi guda malam ya ce mai ya ce fa'iza kulla فإذا قلنا إن الله عز وجل عالم قادر فليس ذلك تنقيبا كقولنا زيد وعمر وعلي هذا وعلى هذا وعلى هذا إجماع المسلمين وإذا لم يكن ذلك تنقيبا وكان مشتقا من علم فقد وجب إثبات العلم وإن كان ذلك لإفادة معناه فلا يختلف ما هو لإفادة معناه ووجب إذا كان معنى العالم منا أن الله أن له علما أن يقول كل عالم فهو ذو علم كما إذا كان قولي موجود مفيدا فينا الإثبات كان الباري تعالى واجبا إثباته لأنه سبحانه وتعالى موجود أكم وانشان buɗa da mun kai to ita malam zai gina kanta sami'un saboda ushtaka min sam'in ko sami'un saboda tarkibi na ko sami'un li fati naku. sai ya ce fa idza idan mu mun kace inna allaha azza wa jalla alimun qadirun mu ana da ahlus sunna idan muka ce Allah alimun muka ce Allah qadirun na fa laysa zalika talkiman ba laqabila ba ba wani mai sunan na an ka ara ma an ka samu Allah ba bamu da wannan mu mun kore talki ba laqabina ba an fahimci wannan ka qaulina zaidun wa amrun kaman mu ce zaidun wa amru ba haka nan na ba wa ala hadha akan haka ijma'ul muslimin bi ijma'ul muslimin akan haka yake bayan za ka samu danka zaidun ba ko Amurin ba dun yayi kama da wani zaidu ko wani Amur ko ba haka ba ka sa ma Abubakar ko Umar ko Usmanu ko Ali don akwai sahabban manzon Allah Abubakar Umar Usmanu Ali an gane wannan haka ijma'in al'ummar musulmi suke sun kace ba talqibi na ba to ko wa idza lam yakun zalika talqiban in ba talqibi na ba ba laqabi na ba ba don akwai wani mai sunan ba to wa kana mushtaqqan min ilmin kenan mushtaqqun kenan an tsago daga ilmi an gane ai kenan muka ce Allah alimu kenan mushtaqqun na daga ilmin ko to in ku haka na to faqad wajaba isbatul ilmi dole a tabbatar da ilmi kenan wa in kana zalika li fati ma'anahu in ku an ce dunya ya bada ifadati ma'anahu a bambanta ma cikin diyanka kana da diya hudu ko goma da mun kace amma ka samu kowane suna don ya bada da wanda aka kira shi mai sunan ya taho ya bada sense na wannan mai sunan to in haka na mu gane in haka na to fala yahtali ma huwa li ifati ma'anahu in haka na to ba a samun sabanin abinda li ifati ma'anahu na abin da kanihi a in dai dun a bambanta ka samu duk ɗiyanka duk ɗiyana su goma sai ka samu guda Muhammadu guda Ali guda Usmanu guda Ibrahimu guda Isa guda Musa in dai dun bambanci na ko akwai bukatar ka samu Muhammadu Muhammadu ka samu wani suna ka koma samai wani ka samai suna uku ko hudu ko biyar in dai dun ka bambanta haida wancan na in kasa guda bai bambanto ba ya bambanto ko to in haka na ni ifaratu ma'anahu to bai kamata Allah ya zama da suna da yawa ba in eh? in dai dun a bambanta haida wani na to kamata ya suna guda tilo to kun ce ku kuna ce ma Allah as-sami kuna ce mai al-basiru kuna ce mai al-qadiru kuna ce mai kaza kuna ce mai kaza kuma yana da sunaye da kaza in ko dun bambanta haida wannan to guda isa an gane yayi in ko dun talqibi na to ku ba mai ce ma Allah talqibi an kai ko ku ba ku yadda to ashe kuma in ko bai zan talqi bai zan wancan ba to mushtaqi na to in ko mushtaqi na kalima alim mushtaqu min wa min ila min ilmin to in ko mushtaqi min ilmin to dole suna dauke da ma'anar da a cikin ilmin don ba a cewa maci alhali bai ce koyi ba an gane ba a wa ce mutum na'imun alhali gashi walke kirikiri dole wannan aikin da an ka driving ɗin suna ne cikin wannan siffat yana da ita a fahimci wannan wa ba idza kana ma'ana na min alimu an lahu ilman an kuna kullu alimu fa to idan ya kasance ma'ana alimun to zai kasance dukkan zai kasance an na lahu ilmun wa wajaba idza kana ma'ana al-alim ko ba haka ba minna haka ya kawo anna lahu ilman an yakuna kullu alimin fa huwa da'i sai zan idan ya zama ana alimu a wajen mu shine wanda ya kasance wanda adda ilmu ko to ya jaba kenan sai mu kawo ga kaida mu ce dukkan wanda alimun to fa huwa da'i in dai mi in dai kalimar alimun daga ilmi aka dauko ta kama idan kana quli mawjudun mufidan fina al-isbat mana ka karanta kana al-bari ta'ala wajiban isbanti-hili. Annahu subhanahu wa ta'ala mawjudan kama idza kana qawli kama idan zance na idan nace mawjudun ita dai nake so idan nace mawjudun ko akan ka'idar ko ku akan ash'ariyanci ko ku akan maganar da malan wa alwujudu bas ana suna cewa sifata ta Allah ba ko sannan wa kaunu ta'ala wa shi Allah mawjudun na ko duk da wannan ka'idar ta zo akan ko ku wannan suna bai zo cikin Qur'ani bai zo cikin hadisi ba amma ana ikhbari ana bada labari da shi amma ba a cewa wujudu sifa Allah ta amma kana cewa ai akwai Allah ko eh ai kana cewa Allahu mawjudun akan huskar labari amma baka cewa al sifa Allah ta kamar da akan kaida da mun ka ce ikhbari ya hai sifatu yawa sifatu sun yi asma'u yawa to muna ikhbari mu cewa Allahu mawjudun inna Allaha mawjudun ko ba haka muna ba labari haka nan to idan ya kasance idan nace mawjudun shi dai zaka cewa kama idan na kauli idan zance na da nace maujudun ne nika a sami cikin bracket to shi wanga zance na wanga maujudun idan ya kasance mufidan final isbat yana nuhin tabbatarwa ba tabbatarwa kami ba idan mun ce Allahu maujudun ba yana nuna akwai Allah ba to kana bari ta'ala wajiban isbatahu to kenan cewa maujudun to kenan Allah madaukakin sarki dole a tabbatar da akwai shi ko idan aka ce Allah akwai shi to dole kasancewa Allah akwai akwai ta Allah samu gani idan ka ce Allah Allahu mawjudun to dole ka tabbatar da wujudun lahi kenan dole ka tabbatar da sifa ko saboda ni annahu subhanahu wa ta'ala mawjudun don ka ce mu Allah mawjudun ko to idan ya kasance cewa ta mawjudun ga Allah ta tabbatar da akwai wujudun lahi to haka cewa ta alimun ta tabbatar da akwai ilmun lahi an gane karatun to alhamdulillah ina jin lokaci ya ya dan kuro malan ja bakin ko da ba fassara ba ja shi mu jiya jawab wa yuqalu lil mu'tazilati wal jahmiyyati wal haruriyyah أتقولون إن لله علما بالأشياء سابقا فيها وبوضع كل حامل وحمل كل أنثى وبإنزال كل ما أنزل كل وبإنزال كل ما أنزل فإن قالوا نعم فقد أثبتوا العلم إيه، ووافقوا ووافقوا فسر شيء أي هقولي ويقال ننسب دام على كشدة من كهارة كراتولة من كفارة ويقال ذات شيء من المعتزلة معتزلة والجهمية والحرورية ده معتزلة ده جهمية ده خوارج وحرورية كينا za a yi musu ilizam, wannan shi masu maɗi ka ce ma ilizam shi na ka faɗi abu biyu dole mutum ya zaɓe guda kuma duk wanda ya zaɓa kakasai sai a ce musu a na inna lillahi ilman bil ya sabiqan laha fiha shin yanzu ku yadda Allah madaukakin shi na da ilimi sannan ilimin Allah ya riga waɗannan abuwa kamu a samar da wannan abuwa Allah ya san abin zai samu wa bi kulle kulli hamilin Allah da ilimin cewa duk mace da ta haihu Allah ya san za ta haihu wa hamli kulli umsa ya san cikin ko wacce mace wata yi ciki kamun ta ciki ya sani. wa bi inzali kulli ma anzala kuma duk abin da Allah ya sauka ya san ilimin abin da zai sauka ko Qur'ani ko ruwan sama shin i kun yadda da haka ko ba ku yadda ba dole sun ka baka nan sun waɗi duk wanda sun ka baka kun yadda ko ba ku yadda ba fa in qalu in suka ce na'am mun yadda mun yadda duk wadanga fakat asbatu li ilma sun ce Allah na da ilimi an ta hito wa wafaqu kuma mun tangal tangal nan mun yi daidai an zan layi guda dole su komo cikin ahlus sunna dole an fahimci wannan wa in qalu la in sun ka ce a'a ba mu yadda ba ni za mu ce musu mallan وإن قالوا لا قيل لهم هذا جحد منكم لقول الله عز وجل أنزله بعلمه ولقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ولقوله فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وإذا كان قول الله عز وجل بكل شيء عليم وما تسقط من ورقة إلا يعلمها أوجب أنه عليم يعلم الأشياء كذلك فما أنكرتم أن تكون هذه الآيات توجب أن تكون هذه الآيات توجب أن لله علما بالأشياء سبحانه وبحمده وإن قالوا لا إن سنك تشيبا ميدبا cewa Allah ya san cikin mace kamun ta ya san zata haihuwa tai cewa kan da mace ta ɗau ciki Allah ya sani cewa kan da ruwan sama sauko Allah ya sani suka yi taurin kai suka ce ba mu yadda ba don ka a kashe su kila lau sai a ce musu haza juhudun minkum to wannan kun karyata Allah juhudina juhuduna an san juhudu ya juhudu kahirci wa wa ma hadu bi ayatina so yake ya ce wannan kahirci na to wannan kun karyata Allah kenan in kun ka ce a'a ba ku yadda ba to wannan yanzu mun san inda za mu aza ku kawai son kuka ku karyatar da ayoyin gada attahi kun karyatar da liqaulin lahi azza wa jalla anzalahu bi ilimi kun karyatar da wannan Allah shi ya saukar da alqur'ani da ilimin sa kun karyatar da wannan kun karyatar da wa ma hamilu min umsa wa la dau illa bi ilimi. mace ba ta ciki ko mace ba ta haihuwa sai da ilimin Allah kun karyatar da wannan wani kauli kun karyatar da fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmi Allah kun kadatar da inda Allah madaukakin sarki ka ce ma annabi da sahabbansa in ba su yadda da ku ba ba su karba muku abin sakon ga da annabi ya zo da su ba to ku sani Allah shi ya saukar da shi shi dai da ilimin Allah sun ta wanga kila an fahimta kuma wanda ya ta wanga kahiri saboda haka ko dai ku ji kunya ku ce kunyar da Allah na da ilimu ko ku zama kahirai ku ce ba ku yadda ba ku zan kahirai ɗayan biyu duk wanda kun ka ce amsa mun kare karatu in kun ce wancan kun yarda to shikenan kuma alshe mutun dazu muna ta kokarin mu tabbatar ashe kun yarda da shi in kun ka ce ba ku yarda ba kun zan kahirai karin hujja wa idza kana qaulullahi azza wa jalla bi kulli shay'in alim idan dai aya ga cewa bi kulli shay'in alimun in ta tabbatar ma Allah ana ce mai alimu ita wa ga aya idan ta kasance sannan wa mata su domin warakatin illa ya alamawa aya ga ta ce babu abin da ka faɗawa na wani sansami sai Allah ya sani in dai waɗanga ayi sun tabbatar da aujaba annahu alimun sun tabbatar da Allah alimun na ya alamul ashiya kadalika ya san abubuwa haka nan in dai haka na fama ankartum an kuna hadhihi ayati to misa kun kai musu waɗancan ayoyin da mun ka faɗi su kasance tujibu anna lillahi ilman bil suna tabbatar ma Allah na da ilimu subhanahu wa bihamdi misa kun kai musu an fahimci wannan to ina da nan za mu tsaya daidai takwas da ishirin kamar da muka fara insha Allah ina fata za ana ganewa dama wannan karatun yana da kyau shi aka ce maka kalamu ma duk da kamar na ambata muku kokari na da malam abul hasan al-ash'ari yayi ta bibiya ba su mu gani yayi ta bibiya wajen tabbatar da wannan aqida akan mi akan tsohon ilimi ne da ya fito na mina al-kalamu duk da alhamdulillah yana muwafaka kullun inda ya ambata abu na gaba kuma ka kiyaye kamar da usaimin ka cewa a cikin littafin sana fatawa arkanul islam al da sauran littattafai ne yana cewa irin waɗannan ilimin sanin mujadala da alfiraqud dalla jahamiya da mu'tazila da qadiriya da sanin su yace daga cikin amfani ne yana da amfanona da yawa zan faɗi biyu daga yace daga cikin amfani ne yace akwai na daya aqidun har yanzu ba su mutu ba duk da sunayensu sun mutu yau babu wani mutum guda da ka ce maka ne jahamiyu ko wata kungiya masu ka ce maka su jahamiya ko masu kan ce maka su ko mu'tazila hatta da khawarija wanda gare ba sai da na ba aqida tana nan sunayen sun mutu yace to sanin wadan gadibet jidal din shina taimaka da wannan a kiyaye da wannan shina taimaka na yadda zaka san samfarin magana da su aqida ta biyu zai taimake mu han mu san salon magana da mujadala da debate game da wasu waɗanda ba addinin mu guda ba kamar mu yace kamar kiristoci da yahudawa waɗannan sanin matakai ko ko salaile na magana ko ko na jayayya zai taimaka mana da waɗanda ba musulmi ba gaba ɗaya in har yanzu cikin musulunci ƙungiyoyin waɗanda sun ka sa kansu cikin musulunci suna da waɗanda irin miyagun ra'ayoyi ra'ayoyin da sai kai zurhin tunani ka iya bada amsa to ya ce to fa min babi aula a ce waɗanda ba ma musulmi ba suna da irin waɗanda in dai har zama ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullahi yana waɗanda tsageranci ga Allah na musun wasu abubuwa na Allah na kokarin kore Allah na kokarin kore manzancin annabi Muhammad to fa min babi aula a samu wanda bai ko shigo musuluncin ba zai yi haka to sanin cikin gida sanin hanyoyin da haka raddi zai taimaka ma nawa da kaka raddi da waɗanda ba su ma shigo ba kila fahimta a yanda duk wani wanda ba musulmi ba kirista na ko ba yahude ko wani arne wanda bai ma yadda da kiristancin ko yahudawa ba ma guje zai kawo suka da ganin laihi da kokarin wai cewa akwai illoli da aibuka ga addinin ka to za ka yi kokarin kare su da yin a mai da raddi gare su ina fata a gane yace to waɗanga illoli in ma biyu dinga su za su samu karanto waɗanga rududu da wasu magabata suka yi ga miyagun aƙidu fa'idodinsu to waɗanda muna sa wani fa'idodi na kasancewar aƙidun suna nan duk da sunayensu sun wuce kenan hanyar za mu ci karo da masu waɗannan aƙida alhali mutum da riga da rawani ƙur'ani gaba garai a maina waɗannan makalamai to musan yi karatun aƙida sosai dun musansu alhali ma littafin da kaka umarni da shi shi na ka umarni da shi kaga don mu san da haka ne sanan na biyu zai taimaka muna ga wajen debate da waɗansu waɗanda ba cikin addinin mu ba kila an fahimci wannan wannan da ke a cikin ma'abin da wani dan uwa malam Mustafa ya bani yana ba mu ya bani shawara kwanakin baya kusan sati ɗaya ko sati biyu sun ka wuce yace a irin ya kamata a a hito da wata wata tahiya ko wani wa'azi ko ko wani wayar da kai ko ko wata dan musanyen yawo kan mu ce debate ko kan mu ce wata muƙabala mu bashi suna wani gagarumi mai ma'ana mara kyau wata musanyar yawu wata tattaunawa tsakaninmu da waɗansu waɗanda ba ma musulmin ba kiristoci saboda mi saboda wasu ta hanyar wayo da iya magana da hiddan musu shubha da kore musu ita shi da za su za ka samu sai su sai mi sai su sun gamsu da addininka kila fahimta wanda in ka yi karatun su ta dayin ɗin aƙidunsu sosai sosai sannan kakkaranci naka aƙidodi daidaiwar suke Kasan wuraren shigowar arna inda suku shiga shigo aƙida sannan kassan su matsalolin su da irin rashin hankali da rikici da tunka da walwala da a cikin aƙidarsu kassani to cikin minti biyar goma da kun fara magana to zai ji ya gane za ka rinka sa suna convertin daga abin da suka suna koma musulmi wanda yana faɗa min haka ne na fahimci lalle wannan yana taimaka mana kwarai da gaske musan haka nan duk da musulmin mu koko mutanen ba su damu da wannan ba sai zan muka mai da muƙabala da raddi tsakanin mu ɗai musulmi kila an fahimta kullum tsakanin mu eh ba laihi ba ne arraddu alal mukhalifi ɗaita daga cikin manhajin ahlus sunna akwai arraddu alal mukhalif ibnu baz ya littafi ma akan haka nan Usaimin ya littafi akan hakanan al-raddu alal mukhalif na cewa duk wanda ya kawo wani abu da ya saba ma da ahlus sunna karami ko babba za a yi mai raddi amma sai ni amma sai tartibin nasu wajen ahammiya ga wanda aka raddi sannan kaza sannan kaza da matakan raddi da siffofin mai raddi ina fata an gane to shawarar da malam Mustafa ya ba mu malam Mustafa malam Mustafa wannan ba Mallam musu fa immigration shawarar da ya ba mu sai naga tana da shiga cikin nan shi samu lakanci abin saboda mu san salailai da muka magana cikin ruwan sanyi cikin tattaunawa cikin babu tadda jiyojin waya babu wani eh, suka ko bacin aqidat wani wanda ba ma musulmi ba amma alal aqalli ko babu komi ko ba kai ƙoƙari convert ya komo cikin ku ba za ka yi ƙoƙarin ka sa mai shakku cikin aqidati Allah aƙalli ka bashi da shakku yace shi na kwana yana ganin hanyar gada yake ba daidai take ba amma dai bai biyar naka amma dai ya san ba daidai yake ba to kaga zaka samu shakkun kila sai ya fara biyan lalabe to shin waye ce addinai kila Allah kalli ina fatan mu fahimci akan haka saboda haka mu mu fahimci akidar da yawa duk da kamar da nisha nanatawa in ana magana a cikin musulmi to wa sunna aka hadisi da aya da yake yi akasar irin wannan hanyar an fi umfani da ita ga wanda bai yadda da Qur'ani da hadisi ba Allah samu gani gane allahumma bihamdika ashhadu an eh? wasu addu'o'i karanta muna a gurguje ba sai mun ba wannan yace assalamu alaikum ina neman addu'a matata ta haifi ɗa namiji bayan shekaru masu yawa da muka yi aure to Allah ya ayan wato kusan dai yana son ya godiya ga Allah ne sun dade suna neman haihuwa kila sun yi aure sun dade ba su samu haihuwa ba sai Allah ya bashi wannan kyautar yana godiya ga Allah kuma yana son yan uwa musulmi su ya da addu'a Allah ya samu dan albarka sharaya rayuwa irin ta musulunci lalle bayan shekara wa shekaru ka aure sannan ka samu da lalle babban ni'ima ce don Allah shi ka ba da haihuwa ya habu liman yasha'u sha'u ya nasan ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما هذا دبي واتا الله إن الله يباك كاسا دا نمجي نمجي نمجي نمجي الله kawai dai ana son mi a samu wanda ya inna akramakum inda Allah a to bangiji Allah shari'a shari'a ta musulunci abu na gaba assalamu alaikum Allah don Allah ko za a sanya muna karatun larabci ko za a yi mana wata muzakira akan sifofin Allah abu na biyu dai shi ne a kan sifofin Allah akwai ta akwai lacca ta asma'ullahi ta'ala ita ɗai, sannan akwai lacca ta lahi ita ɗai. duk waɗannan akwai su suna nan ba har na rubuta illa dai lokaci aka samu Allah mai munasaba da cikin azumi ko wani lokaci a matsayin harshen larabci Allah Allah gafarta mallam larabci ai yawa garin nan saboda haka akwai makarantun larabci sosai sai ka ka abin nan ka shiga alhamdulillah Allah ya ce maka insha Allah wannan ya ce assalamu alaikum don Allah a faɗakar da masu aji qur'ani don alamar aji wuri a cikin masallaci domin ana aji qur'ani a ƙasa tare da cewa musamman girman shi to waɗannan tambayoyi ko waɗannan maganin sun sade suna ta maimaituwa irin kare wuri ne musamman wani an ta magana kan haka nan a ina taba masu rubuce-rubuce kan kan su yi haƙuri a wasu abubuwa kaɗan kaɗan haka kokari a gyara su ko ba haka ba eh, to amma kuma yanzu sai shigo da wata nace suna aji Al-ƙur'ani. alama to ba san ni zan ce mishi ba ba aji Al-ƙur'ani kasa ko eh? wannan hukuncin ba aji Al-ƙur'ani kasa na'am tun lallai kan ba ana son a girma alkur'ani mai girma qur'ani abin girmamawa ne kwarai da gaske in za a je sun mai tsarki kenan na ga da irin nan cikin masallaci a bisa kafet ko ka aje kur'ani a wurin kuma in ba kan hanya ba a taka ko wani abu ba dai hararo wani laifi game da ka aje kur'ani bisa tarko baka in kai sallah ba wannan ko wani abu mai game da haka eh Allah ne yana son ya ce a bata yaudi ko ba haka ba sai gifta mana Qur'ani don girman Qur'ani ko ba haka ba a ba aji Qur'ani a bata yaudi ya kawai ko ba haka ba ina jin haka ne fahimci abin yauwa insha Allah tun yana zai aji Qur'ani kuma lalle a ban kiyayewa don tsallake tsallake to ala kullu hali dai a kiyaye insha Allah wannan ya kawo wani kihon da wanda aka rubuta ayatul kursi gare shi ya ce assalamu alaikum da fatar malam ya wuni lafiya Allah ya sa haka a ni bayan haka kuma don Allah ina son malami a karbi mini wannan tambaya tawa tambayar ita ce malam a irin amfani da ake yi da shi wanda shin ya ko halatta a yi amfani da wannan a matsayin kiwon da salamu alaikum amsa bai halatta ba lalle amfani da kiwon da wani biyu wani duk abin da za ka dan ko mene ne a matsayin irin haka da halatta na cikin da'ima ne ibta'i wal bukutin rimiyya kwamitin ba da fatawa na saudiya hidda fatawa kan haka ilimi biyu a ci wacce kan zaɓa ɗaya illolin kana iya cewa kawata ko kawata to walakanci kai da aya alƙur'ani hatta zama a ga gaggawa ko ba haka ba in kuma kacciya a kaya na don tsari to layata ko ka san wasu sun sun kai shi in dai don kawa na ko walakanci na don ba a rataye qur'ani a matsayin kawa ba a kawa da qur'ani eh a kai a don kawa ko kuma tsari ya kai don karata shi ga mota ko kuma ka yi kaza ka yi kaza tsari ya katta faɗi ko wani abu to laya ka yi ila an fahimta in kuma identity na kai don a gane kai musulmi na to jahili kake jahili kake duk musulmi shi aka gani a gane musulmi na ka bar siffofin musulmi ka ɗage kawahon wandonka ka bar gemi ko ba haka ba ka bar abubuwan da da an gane ka an ga musulmi da an gane ka kai musulmi shi musulmi ta siffa ce aka gani a ce mai musulmi amma in yanzu an gane ka a kasa ban mai musulmi kowa musulmi ke ba sai an rage motar ka an ga ayatul kursi a musulmi na ko ko ku a bayan buɗinka an ga la ilaha illallah a musulmi na ko an ga tasbi kila an fahimta tasbi ita ba irin hukuncin wangare ta ba ita tasbi ba suna Allah na ba ita tasbi sayin na na dan bid'a hake ita sayin na alama ta ga dan bid'a kun gani cikin musulmi amma dan bid'a yawwa symbol na na dan bid'a da kasan ne kungiya na da symbol ko yawwa su ita ta amma game da wangare suna Allah eh in ma dai walakar da suna Allah ko laya ko zama ɗirgegen jahili ina jin duk kuɗin ga babu abin da haka so daga ciki Allah shi ya shehu saboda haka a bar raina ina ganin kila ɗaya waɗanda ka waɗanda in ma ba musulmi ba ko da musulmin na jahilai kuma wannan dari'a ne hanya ce zuwa walakanta alƙur'ani hikin duk ƙur'anai ayoyin ƙur'ani ana yin tasu yau a rubuta ga ki walla gobe a sa ga wani yan wallet wata yan wuri na sa kuɗi jibi a rubuta wani abu ga wata id card citta a sa wani abu eh a sa muku cikin kalmi ko ba haka an kace ba an ka sa ga kwaba ta handset ina jin bara bias na yan masu sai da waya ina jin shi na yan bambanta ba karatun da muka yi na can maberan na mali ko da ko daga ciki ya ka wannan ya ka ya ka na wannan kwabat har ya nuna mu ita aka yi ta kokarin ya kamata a sa ta cikin facebook da sauran dai kafafen yada labarai a cewa mutane tambihi to sai Allah dai a hamu kai magana cewa zai kawo kwabat to ba mun sa ya alƙawarin haka nan to amma matsala ɗaya wanda ya ce zai yi muka ji ina jin ba ma kwabat ta ba ko ga hansa din nama ga gaba ɗaya ba kwabat ba ga hansa gaba ɗaya illa dai wanda yace zai na ji tsoro in bashi waya kun gane ai eh eh sai dai ce a batta saboda kun san ma musulmi na da yan matsaloli Allah ya sani yawa ka a wajen facebook sai ta zan ita ma a yi facebook da ita yawa to sai ni ce ne ba a biki ala kullu halin dai ya kamata a yi haka a kula to yadda ga ayar qur'ani ga mai kaman masu sa zannuwa wannan ayar ta bayanin su duk waɗannan zari'a ne ba hanyoyi na daga na aka fara saboda haka in ba abin ko da a ce babu laifi amma da in zan da an fara wanga ci gaba kaga ai sai ka kokari tun farko matsala tun farko kai toshe ta an sa zannuwa zane Allahu akbar Allahu akbar wata jahawai shari'a akai in gwamna na jin daɗin shari'a an dan abin ya wuce sai zannuwa ya raba kyauta subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi wai shari'a tun da shi kaga ba haka abin yake ba Allah za a kiyaye Wani in ya zanto haka ina da ana walakanta ayoyin Allah saboda haka mu kiyaye haka nan mu ba da gudunmawa wajen hana wannan mu kisaye kakka ce ka tsaye ka batar wasu na da wannan ɗan etikira bari wanda ya zo don yi maganin abin ka tsaye, sai ka tafi ka kone ko haka wani malamin ba da fatawa ni a ta hau fahimta bai yi ba in ka tsaye, ya samu jari ko bai samu jari ba ya ɗauko ishirin duk ka tsaye. shi na san kone ya za kai sai gobe ke kwaso arba'in sai ce ana sai wallahi ko ba haka ba a kisai musulmi su kisai sannan kuma duk wanda aka gani da haka nan a yi mai faɗakarwa a lurar da shi wanda ɗan rata ya gama shi ne a yi mai wa'azi wanda ya ɗauko wata sifika la ila illa wa la shirka ya ya laka da abu da buje ita a yi mai wa'azi ayatul kursi wa har gataya na gani ta ayatul kursi gataya gataya abu da buje kai ko ka san ko ta abu da buje wanda shiga fata in ba ta shiga ko ina ita shiga mabera dole shiga kwata kun san mabiyar yau dole su shiga kwata mabiyar to kaga irin waɗannan abubuwa to ya kamata mu kiyaye irin waɗannan abubuwa saboda haka kan mu ce mu sai mun taimaka mu ki sai mu yi ta Allah wadda mu yi ta faɗakar an muka samu wannan damar wanda muka yadda wadda mu faɗa mai haɗarin abin wanda ka sai suwa mu haɗa mu faɗa mai haɗarin abubuwan tallata walaƙanta ƙur'ani na mu faɗa mai hakan kan mu sai amma mu faɗa mai hakan mu yi mai idon marurujiya je mai jana tsahi ko ba haka ba to Allah ya samu gani ina jin abin ya kare ko subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk